وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan yini da muke ciki wato shida ga wannan wata da musulunci juma'a da fari shekara ta 1443 wanda ya dace shi ne tara ga ainihin watan daya shekara ta 2022 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan taro wannan walima wannan aure da aka yi allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a farkonsa tsakiyarsa ƙarshensa allah kuma ya kawo burriya wanda ya yake bayyana mukan faɗi kwanan wata da ya zama hujja a kanmu wani lokaci haka za a kirga a ce wani rana kaza wata kaza an taru da wani da wance da wance Allahu akabar amma kuma yau sun tafi sun rasu Allah ya gafarta mana wani malami na cewa babban malami alhafiz bin kafin yake cewa ta murubin al'ayyamu ayyamu tatra wa innama نساق إلى الأجال عين تنظر فلا راجع ذاك الشباب الذي مضى ولا ذائل هذا المشيب مقدر ma'ana lokaci wucewa yake idan ce ya wuce ya riga ya wuce sanin ku ne san na ne lokacin da aka yi wannan buki a nan an haɗu wani abu daban aka yi yau kuma gashi ana yin wani abu daban jiya din ba zai dawo ba sakarajin ba zai dawo ba sai gobe gobe ko ba ku sani ba wa zai kai gobe a ciki babu wanda ya sani wannan isharatar cewa mu zama mutanen kirki Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana ya dace da mu to alhamdulillah wannan zama da muke yi zama ne da muke a karkashin Qur'ani da hadisi a karkashin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa al'umma manzon Allah su al'umma waɗanda suka fi kowane al'umma martaba da daraja da kima da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya faɗa Allah yake cewa kuntum khayra ummati ukhrijat lin nas ta'muruna ummatin أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله amana ahlul أهل lakana khayran lahum لهم منهم wa وأكثرهم الفاسقون Allah ya ce ku ne fiyayye fiyayye me fiyayye ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma'ana muna da daraja muna da kima muna da alfarma muna da matsayi a gaban Allah madaukakin sarki to ashe idan muka samu kanmu a irin wannan yanayi bai kamata mu yi wasa da shi ba to yan uwa kamar yadda aka sani cewa wannan taruwa da muka yi sababinsa shine aure alhamdulillah aure ibada ne yan uwa za ka ce aure kowa daga cikin mu kowa da yake rayuwa a kan ƙasa babu wanda yake fatan a ce yau an fito da shi ba ta hanyar aure ba bai iya sakin jiki ko bai iya jin daɗi kowa na kazar-kazar ne sakamakon me sakamakon cewa da an ce ina ne gidan waye babanka wane ne kazanka to aure ake son a nuna manci to yan uwa aure ibada ne Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana a cikin alƙur'ani mai girma Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun Allah subhanahu wata'ala ya ce ban halicci ɗan adam mutum ba ban halicci aljani ba da mutum face Allah tana da tsari ba menene bauta in aka ce da kai menene ibada Allah ya ce ban halicci aljani da mutum ba sai dan su yi ibada to me ake nufi da ibada babban malami shehu islam ibn taymiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu abinda malami ke cewa idan aka ce ibada al-ibada sai ce ismun jami'un li jami'i ma yuhibbullah لجميع ما يحبه الله ويرضى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة معنى إبادة نغتي بوتا تو abin da ake nufi da bauta wata suna ne da ta shammala ta gani kowane irin abin da zancen da za ka furta aikin da za ka yi na fili da na ɓoye ka tabbata kana yin shi ne a karkashin kula ta Allah subhanahu wa ta'ala saka ismin jami'un suna ne da ya game duk wani abin da Allah ya yarda a yi shi kenan Allah ya yarda da shi na magana na zance na gabai inda za ka saka na fili da koyi to ba za ka yi shi ba sai a karkashin kula karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala to daga ciki Allah ya yarda a yi aure annabawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana gaya mana cewa aure suna ne na annabawansa suna ne mai zaman kansa daga cikin abin da ya yarda cewa a yi Allah yake cewa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah madaukakin sarki ce mun turo annabawa manzannai sannan gabanin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muka sanya ma kowa yana da iyali abokin zama yana da zuriya sannan kuma aure har wa yau don Allah maka ibada ne ya tabbata cikin hadisi tabbatacce ruwayan bukhari da muslim manzo Allah yake ce kuma man ba an sunnati fa laysa minni duk wanda yake kyaman cewa baya son ya yi aure annai Muhammad yake cewa ba shi a cikin mu kenan idan tunaninki zaki ba za ki aure ba sai kin gama digiri sai kin yi master sai kin phd sai kin zama farfesa to wannan kina kalubale kina nuna cewa abinda Allah ya ce a ya zama abin banza bai da amfani kin wannan gaba ɗaya ba zai hana miki aure ba domin wancan wani abu ne mai zaman kansa wannan kuma wani abu ne mai zaman kansa saboda haka aure ibada ne sannan aure jibo ne aya ne daga cikin ayoyi ta Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji na cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun yana daga cikin ayoyi ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya wa min ayatihi Allah ya halitta daga kan kawunan ku mata yadda za ku zauna da su Allah ya halicci aure sai sanya shi kuma a tsakanin Allah wanda yake sarki ce sanya zurfafin soyayya tsakanin ma'aurata don guda biyu duk wani wata aya ce daga wurin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaru wannan fa aya ne mai zaman kansa amma gaba ba kowa ba sai mutanen da suke iya sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala so da kaumi ya tafakkaru kina ashe idan mutum yana tunanin aure bai da kima bai da mutunci bai da daraja ba zai girma aure ba to kamar yana ma Allah fito na fito ne to ne malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aure a tsakanin sanya soyayya kuma ya ce aya ne daga cin ayoyinsa kuma ya ce ba masu sanin wannan ɗin sai waɗanda suke masu tunani da fahimtar sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala a shi nan tun da Allah ya fi haka ko muka ce ibada ne to sai a yi abin da ake kira takasansa ma'ana in tsare maka hakkinka ka tsare mai hakkin Allah ya sanya soyayya tsakanin mata da miji Allah ya kawo kowa a tsakani yana da hormis an samu aure to a matsayin mu ko a matsayin ku na iyaye mata kuna da guduma da za ku bayar a gidan mijin? mace za ta karfafa mai gidanta haka miji zai tallafawa matansa kowa yana da hakki da Allah subhanahu Ta'ala ya ije shi shi sa Allah yake ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim salihatu حافظات hafizatun بما حافظ الله Allah سبحانه وتعالى ce mazaje su aka ɗaura musu ɗawainiya wanda yake kansu na ciyarwa kiyaye hakki mace ba ta sukuna wurin zama ya ciyar da ita ya kyautata lafiyarta ya lura da mu'amalanta kan ya bari a keta mata martaba a ci mata mutunci to kuma sai ki ɗauki naki hakki da Allah ya ce a miki wannan to kuma sai ki tara naki miji tara nashi mata ta tara nata to ubangiji subhanahu ta'ala sai ce mata na kirki fasalihatu mata na kirki su ne wa su da suke qanitat masu tsoron Allah subhanahu ta'ala masu kankan da kai ga Allah subhanahu ta'ala masu biyayya ga Allah subhanahu ta'ala sannan kuma sa ce hafizatul lil suna tsare mutuncinsu a inda babu wani mahaluki da yake ganin sun ba da Allah subhanahu Taala wanda ya halicce su bima hafizallah da irin abin da Allah subhanahu Taala ya ce su kiyaye ma'ana mata nagari wadda ta san mutuncinta ta san darajarta ita ne matar take martaba mijinta to yan uwa waɗanda aka auro su aka shigo da suna. abin da muke son mu ja hankalin ku da waɗanda su auren sun suna ciki kusan cewa zamantakewa ta aure zama ce ta ibada ba ana aure ba ne don neman wata bukata na gaba ba mace za ta zo gidan aure ba ne don ta ce ga wani abin ta zo ta nema ta samu kuɗi a'a ita ce an mata kaza ba ka ba abin ya lalace a wannan kina tuzartar da me kina tuzartar da addinin mijinki yana da kima tunda Allah subhanahu wataala ya ce mijinki nake tsayuwa a kanki ya martaba ki ya kimanta ki ya tsare miki duk wani abin da ya kamata to ke ma akwai haƙƙinki da ya kamata ya kiyaye shi ubangiji subhanahu ta yana cewa walin rijali alaihin na daraja mazaje suna da wani matsayi da fifiko da martaba da kima wanda ya kamata mata yin su musu wanda bai kamata a ce an sami ya mace tana wadatar ba. mazalla yana fara wani hadisi na cewa ala inna lakum ala nisa'ikum haqqa wali nisa'ikum alaikum haqqa ku saurara tsakanin mazaji da mataye kowa yana da haƙƙi wanda ya kamata ya kiyaye to ku mata menene haƙƙin da ya kamata ku kiyaye a gidan mijin mijinku hakkin mace wanda aka ɗora mata yana da faɗi daga cikin hakkin da aka ɗora mace a gidan mijinta manzan Allah yake gaya mana cewa don ya mace ta sani hadisi abu sa'id al-khudri hadisi tabbatacce wanda babban malami albani ya inganta hadisin a cikin sahihul jami hadisi na takwas. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa dan a nuna mace a gidan aure ibada take yi ba a zama ta burgewa ba ne a ba kawa eh, kyalkyalin duniya ba ne a neman aljanna ne sai manzo Allah yake cewa haƙƙin mace da za ta tsare wa miji daga ciki ta sani manzo Allah ya ce kanat bihi kurhatun ko da a ce mijinta mijinta yana da wani kurha ko ka ce minki ko cuta wanda yake fita da ruwa da sauransu mata ta zo ta sa baki tana lashewa manzala ce ma addat haqqahu wallahi bata ba da haƙƙinsa ba to in ba din miji na da kima ba ya za a kwatanta ba waɗance ki je ki ɗauki eh, mijinki na da cuta a jiki ko gyambo a ce ki zo ki lashe bane ba haka ake bi ba an kwatanta ne da a ce haƙƙin miji akan matarsa da a ce yana da wani gyambo wanda za ki sa harshe ki ringa latsotsa to har yanzu haƙƙin nan baki ba da shi ba don a nuna miki akwai girma muka ce kuma hadisi ne ingantacce sannan kuma har wa yau malamai suka ce mace mai hankali mace mai wayo ita ne wa allati tu'azzim ma azzama Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu ita ne matan da take girmama abinda Allah ya girmama abinda maza Allah ya girmama wa hiya allati tuqaddiru zawjaha ita ne wanda take kimanta mijinta hatta kadrihi har ya zamanto ta kimanta shi ta san ko shi waye kuma fatahajjat fi ta'ati tana kokari wajen masa da'a domin me li anna ta'atuhu mimma wajibatul janna yi wa miji da yi wa miji biyayya yana daga cikin abin da yake sa mace ta shiga aljanna manzala yake faɗa a cikin wani hadisi manzala yake ce idan sallatil mar'a idan ya mace ta yi sallah hamsa ha salloli guda biyar idan mace a gidan mijin ta sallah guda biyar wa samat shahara ta azuminta da aka ɗora mata na watan ramadan wa hafizat farjaha ta kiyaye farjinta wa ba'at zawjaha ta da'a ta biyayya ga mijinta a wannan lokaci manyan abu guda uku idan mace ta yi salloli da aka ɗora mata bayan salloli ta kiyaye dokokin Allah a ciki ta yi azumi azumin watan ramadana ta yi biyayya ga mai gidanta manzala yake cewa a ranar lahira allah subhanahu wa ta'ala zai ce da ita ki shiga aljanna daga duk kofan da kika ga dama ki shiga mai jawo mata wannan matsayin yi wa allah ɗa'a, kiyaye dokokin manzan allah bin umarnin miji kimanta miji amma matan da bata kimanta mijinta ba ba ta da wannan matsayi a shi kenan matan aure daga ɗakin mijinta ne za ta sami mai za ta samu gidan aljanna duk duniya babu inda wasu za ta samu yardar Allah in ba ɗakin mijinta ba wannan shi abin da maza Allah ya fara domin maza Allah yake fara yake cewa kalli yadda maza Allah ya bayanin girman masallacin ɗakin Ka'aba kalli da maza Allah ya yi bayanin girman eh, masallacin mazalla na madina amma tare da haka manzalla ce matan aure mai sallah a masallacin ɗakinta ma'ana a cikin ɗakinta ya fi mata darda so ba adadi sama ce za ta fita da wani masallaci me yake nuna mata kiyaye aure kiyaye hakkin miji sannan kuma har wa yau yana daga cikin haƙƙin da ya kamata ya mace ta kiyaye na mai gidanta ta kiyaye mishi mutunci Kar ne zaman to abin da mai gidan ki baya so shi za ki rike ki kiyaye masa dukiyarsa abincinsa da ya bari a gida kar ki wulaƙanta shi idan mai gidanki yana samun abinci ya kyar ne to ki san me ya kamata ku dafawa a gidanku ko da mai gidanki na da dukiya sosai abin da za ki zai kauna abinci bai halarsa ki ɗauka ki yi kyauta da shi ba sai da izinin su domin me mazala yake cewa ya mace mai gadi ne mai tsaro ne na dukiyar mijinta walmar a turaiya fi bai ta zauce. kuma mas'ulatun an rayyata haka za a tambaye ta za a tambaye ta abin da ta aiwatar da dukiyar mai gidanta a ina a ainihin ɗakin mijinta idan kika zama almubazzara to haka ke ma wannan sakamakon zai zo miki sannan kuma har wa yau a matsayin ki na mace yana daga cikin hakkin mijinki ki zamanto kina yawan yin ado ki la'akari mai mijinki ke so mai mijinki zai yarda da ki maza Allah ke cewa duk matan da alhali mai gidanta ya yarda da ita baya zarginta baya korafi a kanta manzala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mata zurbanta kira kamar da muka sani cewa rayuwar da muke a wannan ƙasa wani lokaci za mu zaman tuba mana saboda haka hakki ne na mijinki ki kiyaye mishi mutuncinsa ki kiyaye mishi dukiyarsa ki kiyaye mishi abincinsa sannan ki zamanto kina yin ado domin shi sannan Eh, kina kula da tsaftar jikinki kina kula da irin suwan da zaki sa sannan kuma tsakaninki da mai gidanki kullum a dinga ganin mai far'a a fuskanki ba ki zamanto kullum ranki a ba kar ya zamanto mai gidanki kuma ki dinga yin abubuwan da baya so idan kina yin abubuwan da baya so to Allah subhanahu wata'ala ma ba zai yarda da ke ba kullum in cika waya gari tsiruwa ne Allah zai miki a wani ruwaya ma ake cewa matan da ta daga muryanta a sama da na mai gidanta to fushin Allah yana sauka a kan saboda haka ana son ki zama mai yin ado da sanya tufa mai kyau da murmushi kullum a fuskanki ban da murtake fuska sannan kuma karki bayyana da wani abun da in mai gidanki ya gani rashi zai baci misali mai gidan keke sautin da dawa dawowa wurin aiki to ya kamata ki yi ko da kicin za ki tafi idan ya miki waya yana zuwa ki kokari ki cire wannan kayan da kika shiga kicin da shi ki yi wanka ki canza tufa idan ya dawo ki zo ki karbi kayansa ki mai sanda zuwa kar ki zo kusa da mai gidan kina wani rana kar ki zo kusa da mai gidan kina wani hayaki wannan zalunci duk mata mai zuwa kusa da mijinta tana warin hayaki ko tana warin rana ko tana daga murya sama da nashi wanzan Allah ya fara cikin hadisi ingantacce wanzan Allah ya ce matan da Allah ya tana da mishi a gidan aljanna za su dinga tsine masa matan shi na goro ne za su dinga goranta mata an baki dama baki amfani da shi ba ina ma a ce mu ne aka zo da mu duniya mu yi sallah mu yi azumi mu yi komi mu zama masu aƙida mai kyau mu yi ɗa'a da Allah mu samu daraja amma ke ya samu damakin wasa sai su fara cewa kwana nawa ya rage kwana nawa ya rage ai bai da yawa kwata-kwata kwana nawa ake bama a duniya shekaru nawa ne mazalla ya fara cikin hadisi tun bayan annabi adam to haka za a dinga yanke halittar mutane ana ta yake shekaru ba za ki wani kuma zai zo ya kai shekaru ɗaruruwa da suka taya baya ba na duk baya wuce shekara ɗari bai ba wa? to wannan irin lokacin da aka bamu shine zaki ma mai gidan ki ta'addanci ba za ki so ki samu yardan Allah subhanahu ta'ala ba na farko mai gida fa darajar miji ya fi uba daraja kowa ya san da miji ya fi uwa daraja kowa ya san da wannan da nasi miji ya fi komin naki abin miji bai kai ba shine darajarsa bai kai darajar Allah wurin ki ba darajar shi bai kai darajar annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai shi saboda idan bai gina ki zai nemi ki saba ma Allah to a nan fa ka'ida ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba za a yi biyayya kan karya ba a nan za ke fito na fito kuma baki laifi ba to saboda haka lallai mai gida matan aure akwai bukatar ta to kullum za ta tarka mai ta rai hakkinsa ne manzo Allah yake fara cin wani hadisi yake cewa khairun nisa fiyayyen mata da suka fi kowace irin mace kan ƙasa wani iri ne sai ce man idan idza absarta wanda idan mijinta ya daga ido kalle ta sai ya ji farin ciki sai ya ji daɗi a zuciyarsa akwai irin wa'in matan akwai matan da idan mai gida ya taso daga waje na farin ciki da ya zo kofar gida sai ran shi baci saboda matsala ne wata zagin shi za ta yi wata dukan shi za ta yi mata nan muka san suke dukan mazajen su ba ki ruwa ni an taba kawo mana wani gara wani abokin shi ne zai ce kar ka gaya mu kowa ka zo mu je kawai shi kuma mun je mun shiga abinda muka gabata da ta sa miji ta yi nilta da daga hannun sama inna lillahi ina ilaihi Ko tsoron ta yake ji wata za ta shiga aljanna ai ba za ta shiga bai amma in ka ji wani daga gidansu zai zo ko na wuce sai ta fara dariya ah my darling my honey my kaza kaza kaga da makirci ne to wannan din yaushe zai daga ido ya kalle ta ko da cikin mutanen shefari sai dai da ran dole dole ya ki duka zai sha akwai su ai ba sa kirguwa ba kwanakin ba wata doro Allah ta ta fitowa ko irin matan sojojin nan ne soja ce ta zo ta ce wai maza ba su auren su sai wanda ya mata kome ya ce ah, to ya za mu aure ku bayan kike karfe na na saba miki kuma ki dake na akwai matsala to saboda haka maza ya ce fiyayyen mace fiyayyen mata su ne matan da idan miji daga ya kalle ta sai ya samu nutsuwa sai ya ji babu matsala kuma za ta maka da'a iza amarta in ka ba ta umarni kuma wata ƙwazo gaibatuka za ta kyare maka mutuncinka fi nafsiha wa mali za ta tsare maka dukiyarka kuma za ta tsare kanta amma wani malami yake cewa wal ajabu kullul ajab min imanin mar'a li ha. amma abin mamaki irin sakaci da mata suke yi wayansu yace hatta sadaka fiha har ta inda zaka gaskata kulman kala akwai magana da larabawa suke cewa wai kirdun filbait wa gazalin fi a gida mace biri ce za ka ganta da daji tana warin rana tana karni girkin ma miji bai sarci amma aka ce akwai biki za ta yado to kun ga a gida biri a waje kuma fa barewa Allah ya kiyaye to me fa'idan wannan saboda haka yan uwana iyayenmu mata ku ne fa mutunci ku babban makarantar da za ku taimaka wa abin da kuke haifa ku babban makarantar da za ku kyautata ku taimaka wa ainihin wa mazajen ku wallahi haƙƙin miji ne idan miji ke sa riga a gida a matsayin na matar shi ce ranka ya daɗe tsaya domin mijinki ki fa shine his excellency na ki your excellency sa ban dakata ina ga kaman ado mai ba ki mishi wannan ki mishi wannan ki mishi wannan ki zo da mudubi ki nuna mishi amma na rasa muku da Allah wasu mata mugaye ne akwai mata da ta ce ita ba ta Allah ya kiyashe ta miji ta yi azo ta gyara mishi wala sai ta bata gare ya fita haka don ya zai kara mata mai nan ko kun ga babban matsala ce ya kamata ya zamanto duk abin da mace za ta yi gina shi mai a karkashin son Allah da manzansa to saboda haka kai ki zamo a gida biri a waje kuma barewa kin ga babu amfani a gida cikin datti a kuma waje da an ganki har yara ƙanana sun gane da an ga kin dauki hijabi ko kin fara sauke akwati kin fara wanke kafa sai yaro ya fara kuka shi ma da shi za a tafi ina angwa ya san mama ba ta ado sai za ta fita to kun ga matar da take da wannan ɗabi'a to Allah baya da amda ita sannan yana daga cikin hakki na ya mace da aka ɗora mata kan mijinta shine an talzama baitahu ta zamanto kullum tana zama a gidansa ba ta da kullum son fita ina za a je an mana haihuwa ina za a je sista za ta yi aure ina za a je wala na ne ya dawo za a mishi walima ina za a je za mu yi bade haba don Allah haba don Allah to wannan haramun ne matan aure na kirki ita ne kullum wanda take zama a ina a ɗakin mijinta ba za ta tafi ko masallaci ne sai da izininta domin haka Allah ya fara Allah ya ce wa qarra fi buyutikum ku zauna a ɗakunan ku komi a ɗakin ku za ku yi sannan kuma yana daga cikin hakki na ya mace hakkin aure ya mace shine kar da ta zamanto ta yi wani abu sai ta nemi izininsa komin ba za ta yi ba sai ta nemi izininsa matan kirki kai ko da kaddara abinci ne ta dafa a gida sai da ce mai gida ina neman izininka ina son abin da na dafa nan ba zai shi muna son san dan kara hannu duk abin da za ki yi ya faranta mishi rai ki yi shi babu matsala a ciki amma kina ganin cewa ke kin isa to babu wanda ya isa daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa manzo Allah yake cewa kuna da haƙƙi a wurin matayen ku su tsari kar da hatta ɗakinku ɗakinku bai halatta ki shiga da wata ƙawanki ba ko yar uwanki sai da izinin mijinki to amma yau an waye gari idan mata suka je suka samu suka yi koda wani sabon gado na zamani to tana allah ta ɗibo kawaye da su su gani to wannan sa'awa allah ne manzalla ya hada wannan manzalla yake cewa kar da ki yi wani abu musamman wanda zai bata masa sai da izininsa sai sahabbai suka ce ya rasulullah wala ba ko da abinci za ta ta taimaka wa waɗansu ko za ta ɗauka ta ƙara akan abin da ake bata manzala ya ce qala zalika afdalu amwalina wannan shine ma mafifici a cikin me a cikin dukiyoyinmu saboda yadda muke mu'amalantar abinci da yawa muna saba ma a akai yanzu mata nawa ne ake samun matsala tsakaninsu da mazajensu wajen abinci a ƙa'ida na abinci fa manzala ya ce sai an auna kafin a dafa amma yau miji zai ce a auna abinci zai zama matsala tsakanin shi da iyalinsa to ki sani hakki ne hakkinsa ne ki me ki auna abinci ki tambaye shi yaya kake so abincin ya zama kwano nawa kake so mu dinga dafawa ina so a dinga dafa kwano daya da rana kwano ɗaya da yamma duk wanda za ki kara a kai sai kin tafi shi idan wani ya zo yana bukatar ki taimaka masa shi ma sai kin tambaye shi saboda haƙƙinsa dole ya kiyaye sannan kuma yana daga cikin haƙƙin miji har wa yau azumi in za ki azumin nafila to fa sai kin tambayi izininsa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sai kin tabi izininsa gobe litini ina sanya azumi ka amince in yi ce bai amince ba idan kika yi azumi baki da lana da nassin hadisi haka ne muhammad ya faɗi saboda idan misali kika yi azumi sai rage minti da rana ya faɗi sai miji ke ce yana da bukatan ki to ki da hurumi dole kika yi azumi ba za ki ce ka yi haƙuri ba faɗin wannan kalmar ya sa azumin naki ma ya rushe saboda haka haƙƙi ne namiji ki zamanto za ki abin da ya shafi ibada ta azumi azumin nafila sai da izininsa sannan kuma daga cikin haƙƙin miji har wa yau musamman matan da Allah subhanahu ta'ala ya azurta ta da abun hannu idan kina taimakawa mai gidanki to baki da hurumin ki dinga mishi gori bai halasta ki mishi gori ba abin da ke ciyar da shi ko ke ce da 'ya'yansa domin mai yin gori yakan rushe cikin dan adam duk abin da kika kika gori a kai to ya rushe don a nuna miki miji na da kima matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin su matan Abdullahi dan masu suna da kuɗi ina su fita da zakka Mazajensu suke suke basu amma yanzu mata nan suke cin zarka su ba mijinsu ta daban in ta bashi akwai abin da zai yi ba za ta bashi kira da kuɗi kin cire miliyan ɗari ya kata ki ba mai gidanki ko ma me zai yi ina ruwanki ba ki bashi domin Allah ba ne kai da yau yau kira da dukiya mai gidanki bai da shi ke daina gidan shi kin cire zakka sai kika cire zakkan miliyan biyar sai ki ɗauka ki bashi sai ƙara mata da shi ba ki da matsala wani shekara kika sake bashi sai sake ƙara mata ba ki da matsala wani shekara kika sake bashi sake ƙara ko zama ko kenan ko hudu shekara na gaba kika bashi sai ce to ke kin girma ke babba ne ya sauwake miki me kika fada ciki ga yamin na gaba ki sake bashi ba matsala domin Allah ki yi imam malik ne yake fada ma kana lillahi ya tase wa maligai lillahi ya fase idan abu domin Allah ka yi shi to ka da damuwa har in dai Allah za ka sa a gaba to wani bai zai maka barazana saboda me Allah ne da kansa zai daura ga manya kiyaye ka ubangiji yana fada yana cewa wa man da ja'alahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya zaki ce wa man yattaqillahi ja'alahu min amrihi yusra ya zaki ce wa man yattaqillahi yukaffir anhu sayyi'ati wa yubil lahu ajra duk wannan babin ta ne inda zaki ji tsoron Allah ki abu domin Allah zaki samu mafita zaki samu sauki zaki samu me zaki samu kankarewar zunubi da kankarewar da cikin lada amma za ki abu don burgewa ne ki je ki zagi mijinki to ke ne babban wanda ba ta da mutunci sannan kuma daga cikin hakkin miji har wayo a wurin matan shi ki dinga yarda da abubuwan da yake dan kaɗan wanda ya samu kar ki kallafa masa dole dole sai ya yi abin da bai iya yi don wannan saba ma Allah ne ki yi haƙuri da abin da yake da shi idan yau mijinki ya samu ki haƙuri kar ki rera wannan yana nuna mata ne mata na gari sannan kuma har wa yau hakkin matan aure ta dinga kyautata mu'amalanta wajen kiyaye tarbiyyar 'ya'yan mijinta ta nisanci yawan zagi yawan mugayen addu'o'i an waye gari mata a shar ba komai bane a wajensu mace za ta fida a cikinta amma ta ce mishi shege dan banza dan iska me ya kawo wannan kin taɓa ganin ɗan da yake na iska yana da mutunci yanzu lokacin da iska ya zo nan duk abin da iska ya ɗauka ya mutunci ne na ke kai shi ƙarshe bola zai kai shi to yana nuna muku ɗaya wanda ake kira shi na iska bai da mutunci mata nawa nawa aka jarrabe su da wannan akwai wani baron Allah da ake bada kissanta tana da ɗa ne kullum yaron tangaras kawai ya fasa mata daki ta mishi baki ta ce yadda tangaras nan ya fashe kai ba sai ka fashe haka ina amfani shi yaro ya girma ya yi arziki ya zo ya fara gina musu gida daga baya yaro gini zai zuba mishi ya tashi ya mutu me ake so a nuna mana baki baki na uwa bai da amfani baki na uwa bai da amfani saboda haka uwa ta zamantu tana kyautata mu'amalanta da 'ya'yan da ta haifa uwa ta zamanto ɗanta kullum tsakaninta da ɗanta addu'a na gari addu'a da fatan shi yiwa, yana daga cikin haƙƙi namiji wanda ya kamata matan shi ta kiyaye shine ta kyautata ne mu'amala da iyayen mai gidanta Ta yake kyawun zama da su babu walakanci babu renawa karkire na mijin eh, karkire